السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله على let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 أن يدعو الله عز وجل في قضاء حاجته وفي كشف شدته وإن صرف ذلك إلى غير الله عز وجل أعظم أنواع الشرك بالله وأعظم نوع من الكفر يقع فيه العبد أن يصرف الدعاء لغير الله عز وجل وقد, جل وقد قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فبين الله عز وجل أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله عز وجل من أعظم أنواع الشرك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي الذين لا يدعون الله والذين يعرضون عن دعاء الله عز وجل يتوعدهم فكيف بالذين صرفوا الدعاء لغيره وأشركوا معه غيره فهؤلاء أشد كفرا وأعظم ضلالا وأبعد عن دين الله عز وجل وعن صراطه المستقيم قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاه ربه عن الشرك يقول الله عز وجل لنبيه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين ثم قال جل, جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قال الله جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فبين الله عز وجل أن دعاء الله عز وجل في قضاء الحوائج وكشف الشدائد عبادة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل بلا ند ولا شريك وذكر الرب عز وجل أن صرف ذلك لغيره أعظم أنواع الشرك قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وقال ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين بين الله عز وجل أن المشركين الأولين كانوا إذا وقعوا في الشدة والكرب والبلاء يخلصون الدين كله لله ولا يدعون في حالة الشدة والكرب والبلاء إلا الله عز وجل بلا ند ولا شريك وإذا نجاهم الله عز وجل من الشدة وأخرجهم من البلاء ونجاهم من الكرب جعلوا لله عز وجل الأنداد فصرفوا الدعاء له ولغيره قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أي إذا عاينوا الهلاك إذا رأوا الموت والدمار ورأوا الهلاك وهم في الفلك على البحار جعلوا الدعاء لله عز وجل وحده فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين فسمى الله عز وجل الدعاء دينا وأن المشركين كانوا يخلصونه لله عز وجل في الشدة والكرب والبلاء وإذا أنقذهم الله عز وجل ونجاهم جعلوا له الأنداد في الدعاء فدعوا الله عز وجل ودعوا غيره معه من من الأصنام والأوثان والأولياء والصالحين وأصحاب القبور وكل هذا من أعظم أسباب البلاء والشدة ومن أعظم غلاء الأسعار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 أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد ‘yan musulmi Allah ta'ala yana faɗi cikin littafinsa mai tsarki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 Allah ta'ala yana bayyana mana Alƙawari da ya yi wa bayinsa na samun arziki alƙawari na wadata alƙawari na kwanciyar hankali alkawari na zaman lafiya alƙawari na ci gaba alkawari na arziki da wadata amma wannan alƙawari Allah ta'ala ya jingina shi zuwa ga sharaɗi Allah ya yi alkawari za a samu zaman lafiya Allah ya yi alkawari zai ba da arziki ga bayinsa Allah ya yi alkawari zai samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin bayinsa Allah ya yi alkawari zai buɗe wa bayinsa kafofin arziki da wadata da annashuwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali amma sai Allah ya ginda ya sharaɗi sai Allah ya ginda ya sharaɗi ya ce waɗannan abubuwa na yi alkawarin ba da su bisa ga sharaɗin imani da aikata ayyuka na gari da kuma bautata ni kaɗai babu abokin tarayya ba a samun zaman lafiya sai an tsai da tauhidi babu kwanciyar hankali a cikin wata al'umma sai an kaɗaita Allah an daina shirka ba a samun arziki da sauƙin rayuwa da wadata da annashuwa sai an sasanta da Allah an wa duk abin da ake bauta koma bayan Allah Allah ta'ala ya ce ya abudunani la yushriku na bi shay'a Allah ta'ala ya ce sharaɗin in ba wa bayina kwanciyar hankali in ba su arziki in ba su zaman lafiya in buɗa musu kafofin arziki da wadata da kwanciyar hankali shine ya zama na ni kaɗai ne abun bauta babu abun bauta tare da ni ba sa shirka to anan nan ne ko ba a gaya maka ba Anan ne za ka gane cewa ashe shirka da sanya wa Allah kishiya shine babban abin da yake haifar da rashin zaman lafiya a cikin al'umma babban abin da yake samar da insecurity a cikin al'umma shine yaɗuwar shirka da kafirci bautar wani Allah tare da Allah babban abin da yake haifar da tashin farashi babban abin da yake haifar da rashin albarka babban abin da yake kawo rashin ci gaba da rashin kwanciyar hankali da rashin arziki da tashin farashi da tsanani na rayuwa shine yaɗuwar shirka a cikin al'umma yan musulmi abin mamaki a wannan zamani na social media a cikin waɗannan kwanaki da suka gabata ake yada bidiyo sura wa saut kama yadda balarabe yake cewa bidiyo ga hoton mutane nan ga sautin maganarsa ana ji ga motsinsu ana gani ga abin da suke faɗa yana fita ana ji a gaban kabari a bakin kabarin wani shehi a jihar taraba ko a abin nan a yobe sun je bakin kabarin wani shehi wai suna kai masa kuka wai fetur ya yi tsada a najeriya ana tsaye gaban kabari ana cewa shehu fetur fa ya yi tsada shehu an kasa zumunci a najeriya fetur ya yi tsada shehu shehu a kawo mana ɗauki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama akwai wanda ake neman sauƙin rayuwa daga wajensa koma bayan Allah dama akwai wanda ake neman sauƙin rayuwa daga wajensa koma bayan Allah dama akwai wanda ake komawa wajensa a lokacin tsanani koma bayan Allah dama na kabari ake komawa a roƙa wannan ba Allah ake yi wa ba Allah bai ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an Allah bai ce idan bayinka suka tambaye ka game da ni ka ce musu ni makusanci ne ina amsa addu'ar bayina idan suka roƙe ni Allah bai ce mana wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka Allah bai gaya mana cewa wani koma bayan Allah baya iya cutar da mu baya iya amfanar da mu Allah bai bayyana mana cewa addu'a ibada ba ce ba a yin ta ga wani Allah cikin abin da ba mai ikon yayi maka sai Allah wannan abu mai saukin fahimta yanzu daga ina daga kan mimbari na ce malam miƙo min abu kaza wannan ai na roƙi mutum abin da zai iya wannan ai ba a kiransa shirka amma ya za a yi na cikin kabari a ce masa wai fetur ya tashi dan majalisa ne na tarayya ko dan majalisan wakilai ne menene a hannunsa me ya mallaka a sama da ƙasa me yake gudanarwa shi yasa Allah ta'ala ya mayarwa da waɗannan bushirikai, martani Allah ta'ala ya ce musu yulijun laila fin nahari Allah ya ce musu bari ku ji ayyukan Allah a cikin mushirikan nan ku gaya mana ɗaya daga cikin ayyukan da suke yi cikin waɗannan ayyuka na Allah Allah ta'ala ya ce jama'a ku saurari ayyukan Allah yulijun laila fin nahari Allah yana zira dare a cikin rana wa yulijun nahara fil laili Allah yana zira rana a cikin dare wa sakhara shamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma Allah ne ya hore rana da wata suke kai komo dare da rana li ajalin musamma zuwa lokacin da Allah ya ɗeba musu rana da wata za su yi ta kai komo har lokacin da Allah ya ɗeba musu ya ƙare to anan ne iza shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat Allah ta'ala ya ce zalikumullahu rabbukum lahul mulk wannan shine ubangijinku mulki nasa ne mulki na Allah ne sai Allah ta'ala ya ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir waɗannan gumaka da kuke kira koma bayan Allah waɗannan matattu ruɓaɓɓu da kuke kira na cikin kabari kuke neman biyan bukatu daga wajen su koma bayan Allah Allah ya ce ku ji albishirinku ma na min kitmir ba abin da suka mallaka ko da da dan fatar da take jikin kwallon dabino wannan yar fatar da take jikin kwallon dabino ba su mallake ta ba ma na min kitmir ba abin da suka mallaka cikin mulkin Allah ya za a bar Allah a tafi ana roƙon na kabari

jama'a wannan shine shirka wannan shine kafirci wannan shine ridda daga addinin musulunci shehu mun kawo kuka wajen Allah kadai ake kai kuka wajen Allah kadai ake kai kuka kuma daga wajen Allah kadai ake samun sauki duk wanda ya kai kukansa ga wani Allah to babu abin da zai karu cikin kukansa sai kuka akan kuka musamman idan ka kai kukanka cikin abin da ba mai ikon yi sai Allah ka kai shi wajen wani Allah wannan shirka ce kai abin da mutum ma yake iko a kai abin da mutum zai iya abin da mutum zai iya idan ka roƙe shi abin da mutum zai iya idan ka zo ka roƙi mutum koma bayan Allah to ba za ka ga abin da kake so ba galibi ba za ka ga abin da kake so ba ko da mutum zai iya ya halatta ba ya halatta abin da zai iya in ce malam taimaka min malam ina neman taimako kan abu kaza malam taimaka min amma wannan ma wanda ya halatta barinsa shine mafi alkhairi Allah ta'ala ya ce game da mushirikan zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa idza rakibu fil fulki Allah mukhlisina lahu din sun kasance idan suka fada cikin yanayin bala'i da yanayi na halaka suna roƙon Allah ne shi kaɗai ba sa roƙon wani Allah lokacin da suka ga halaka Allah kaɗai suke roƙo ba sa roƙon wani Allah bayan Allah ya kubutar da su Allah ya amsa addu'ar su to anan ne suke shirka sai suna cikin annashuwa suna cikin arziki suna cikin kwanciyar hankali to anan ne suke sanyawa Allah kishiya amma lokacin da suka fada cikin bala'i su kansu mushrikai Allah kaɗai suke kira shi yasa wani malami yake cewa Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu shi Allah fushi yake da bawansa idan bawan baya roƙonsa idan baka roƙon Allah sai Allah ya fushi da kai fushi Allah yake da kai in baka roƙonsa kama yadda manzon Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallama hadisin Abi Huraira cikin musnad na imami ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man lam yas'alillah yaghdab alaihi duk wanda baya roƙon Allah to Allah sai yi fushi da shi sai malamin ya ce wa bunayya adama hina yus'alu yughdabu yaghdibu ko yaghdabu shi kuma ɗan adam lokacin da kake roƙonsa a lokacin shi yake fushi da kai in kana neman wanda mutane ba sa so mai tambayar sa hannunsu shi ne ba sa so ba sa ƙauna shi kuma Allah idan kana so ya so ka to ka sa duk kwaɗayinka da burukanka duka ka sa cikin abin da yake hannun Allah to sai ka zama abin so abin ƙauna a wajen Allah idan ka roƙi Allah ya so ka in baka roƙe shi ba ya ƙi ka shi kuma ɗan adam da ke faƙiri ne Mara shi ne mabuƙaci ne shi yana gaba ne da waɗanda suke roƙonsa amma Allah da ke mawadaci ne shi kuma masu roƙonsa su ne masoyansa wanda ba sa roƙonsa kuma su ne maƙiyansa su yake ƙi to amma kaga wai an tashi an kama hanya an tafi ƙabari. ana tsaye bakin ƙabari, ana gaya wa na ƙabari. wai halin da 'yan Najeriya suke ciki wai fetur ya tashi to kun ga ba mu kamo hanyar samun sauki ba ko kaɗan hanyar samun sauki shine komawa ga Allah da tauhidi ya abuduna ni la na bi shay'a tauhidi shike kawo zaman lafiya tauhidi shike kawo kwanciyar hankali amma wannan shirka da kafirci da ɗariƙun sufaye suke koyawa al'umma wato hanya ce ta halakar da al'umma waɗannan littattafan da kuke gani kusa da ni ina so in tabbatar cewa ba iya wannan bidiyon da kuka gani ana tsaye bakin kabari ana roƙon matacce ba a nan magana ta tsaya ba bare a ce ai waɗannan ba mu muka ce musu ba ai ba shehunan ne suka koya musu ba a'a maganar aƙida ce addini ne yana rubuce a cikin littattafansu a cikin wannan littafin katon da kuke gani addurratul kharida sharhul yaqutatul farida a shafi na casa'in juzi na ɗaya suna cewa idza masakan zamanu yawman bi dhaymihi fanadi ayati jani ya wahid al asri aghithni faqad daqa zamanu bi ahlihi wa idan aka shiga cikin tsanani aka fada cikin bala'i to ka tashi ka roki wani shehi na ɗarikar tijjaniya ka ce masa agisni ka ce masa ya shehu ka kawo mana ɗauki fa inna zamana qad baqa muna cikin kunci shehu ka kawo mana ɗauki to wannan shine addinin shirka wannan shine addinin tijjaniya addini ne na shirka da kafirci amma mu a musulunci Allah ce mana wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an kai Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin annabi ibrahim ya ce wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya sai Allah yace ce falam ma'tazalahum wa ma ya'buduna wato dai a nuna maka addu'a ita ce ibada mafi girma da ake bautar Allah da shi to Allah ta'ala ya mana maganin waɗannan mushrikai Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin shirka da mushrikai Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin wa ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا